Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyo Wannan bidiyon mu zo muku da wani sirri ne duk wanda yake amfani da MS Player ya kamata ya kalli wannan bidiyon domin wannan bidiyon naka ne domin zamu nuna muku wani sirri ne wanda zaka yanda zaka cire dukkan wata audio ya daina shigo ya daina shigo maka cikin MX Player domin ita play din bidiyo kai kake ka dake ita ba play din audio ba. in dai kana so ka magance wannan matsalar to ka biyo mu a cikin wannan bidiyon kuma kalli bidiyon daga farkon shi har ƙarshe domin magance wannan matsalar kuma kar ka manta idan kai bako ne a wannan channel ɗin ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa domin kasancewa da sauran shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora kar ka manta danna wa bidiyon nan alamar like idan bidiyon ya burge ka bari mu shiga cikin wannan MX Player ɗin domin nuna muku wannan sirrin domin da yawan mutane da akwai sirrika da yawa akan wannan mx player din domin dai mutane kawai su da abin da za su shiga su kawai su kallo za su duka shiga su amma Allah da zamu duka fito muku da wa'annan sirkan a cikin wannan channel din tamu ta Ibrahim Taktuk kuma sannan zaka yi biyo mutu website din mai suna ibrahimtaktuk.blogspot.com bari mu shiga cikin mx player da na muku yadda amfani ta yake yau ga ne mx player ta bude ta bude kamar haka ka gani dukkanin wajen babu wani abu da ya danganci audio sai kuma wannan shi ma zan cire shi saboda so nake sai na idan na zauna zan cire shi idan na gama wa'innan bidiyon zan cire shi duk da cewa dai yanzu dai ba wannan ba wannan na zo nuna muku ba bari in nuna muku yadda za ku cire wannan tsarin bari mu fara dawo da wa'innan waƙoƙin sannan sai nuna muku yadda za ku cire yanzu kamar wannan dogo dogon guda uku na saman nan ka taba su kamar haka to sai ka zo nan wajen ƙasa ƙasa sai mu zo wannan alamar ta setting ɗin nan muna zuwa wannan alamar ta setting ɗin nan sai mu zo nan wajen ga nan local player setting mun shige ta kamar haka yau idan muka shige ta kamar haka sai mu zo mu taɓa wannan alamar ta general ɗin nan idan muka taɓa wannan alamar ta general ɗin nan sai mu zo mu yi wannan wajen tick idan muka yi wannan wajen tick to dukkanin abubuwan za su dawo